Barka da zuwa tashar My Novels TV. Idan wannan ne zuwanku na farko, ku danna mana subscribe, kana ku taɓa mana ƙararrawa, domin samun dukkan littafanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Assalamu alaikum. A yau ne za mu fara karanta muku labarin jarababban namiji da marubuciyar Umu Afnan Mam kina tsayar da ni an da told ina da baki a guest house na please mu bari ina dama tattauna wannan. Okay son Allah ya tsare please ka kula da kanka. Ka san mata yanzu sharri gare su bare yan makaranta Kristo su lalata min kai a banza. Um mom si come on sai ka ce din ni din yaro ne sai dai mun yi waya kawai bara in je ina in ji da su. guest house ɗinsa da yake ta can bayan gari ya saka guide ɗinsa suka yi sa tafiyar bai kwashe na minti talatin ba suka iso tun daga primus guest ɗin ya yi parking ya turo rafan yan wanke a cikin wani karamar akwati ya miƙa mu direban a zuba mai a mota godi ya yi masa kafin ya juya ya fita securities suka kukkula ko ina shi kuma ya wuce ciki tun da ya shigo yake jin gurnanin su na wa'inda suke cikin tsananin jin daɗin molewar su tuni tsigar jikinsa ya so matashi a take wani abu ya fara fara yi masa yawo tun daga kirji har zuwa mararsa da tangadi ya shigo living room din a nan ya tadda memsi da nancy suna les kowace stick ɗinta ba komai a jikinta memsi ce ta yi ta yi shirye-shirye akan kujeran ita kuma nancy ita a jiki ita ita ita ita aiki ita ke aiki jingina yayi da jikin kofar ganin ko sanin shigowarsu ma ba su yi ba yatsunta biyu ta danna cikin gindinta tana faman caccaka bayan ta saka babbar yatsanta akan dan belinta tana gurzawa at the time same time ita kuwa idan tana limshi hannunta na gashin kan nansu da ya sha attachment tana daɗa luma ciki tana nishi ɗayar hannun nata yana kan saman nonanta tana lailayawa osh osh hood gaba su ba a cikin hayyacinsu suke ba sakin jiki ya yi sakin jiki ya bi garu su ya zauna da bas kamar mai birgima ya fara motsa kafafuwansa yana kokarin kwaɓe wandonsa bayan ya cire takalminsa sau sau cikin cikin ne ya ciccire kayan aka yi sauran daga shi sai boxer a cikin agigice miƙe alƙalamin su ta miƙe sar tana haya tana haniniya ta wando kamar za ta keta yana zuwa ya fincika nan su yayi baya da ita kafin ya saka hannunsa biyu ya gwala kafafuwan mimsi da nimsi da ke tuttulo da ruwan sha'awa cikin sauri ya lumasa ciki da sauri ya fara buga mata goza a makance yake ya fito nansi da sauri ita ma ta zo cikin kuzari ya miƙe sa yana cikin hq yana cikin haka din mimsi ya mai da kafafuwanta ta bayan sa ta makalkale a haka ya so matafiya da ita bayan yaron rungumo nansi din ita kuma yana yanayi yana zungura mata babban daɗinsa har suka shiga bedroom ɗinsa a gado ya kwanta ita kuma alƙalamar ta shiga tsalle tana haniniya a sama da sauri memsi ta tafka ta gwala kafar ta ta tura ciki kafin ta haye ruwan cikinsa ta so muskuwa nansi ma ta kansa ta biyo ta haɗe nonuwan ta guri guda ta fara mummurza masa kan nonuwan da suka ɗan kukumbura saboda sha'awa haka ta hau mummurza masa a duk wani sansari fat ɗinsa tuni ya haukace masa ya fara fara lailayin nonon bai ji ba bai gani ba yana tsotsan su idan wannan ta tsotsa nonon sa at the same time wannan sai ta dan zaro gindin kamar zai fito sai ta da gaf ciki osh za su cinye wau daɗi wayo ihu suka ihu suka aiki kawai suke yi ba ji ba gani daga ƙarshe dai Nancy ta fara masa ambaliya yana ganin haka yayi maza ya janye ta mai da Nancy a makofinta ya ɗage kafarta ta ta gefe bayan ya kwantar da ita akan hannunta haka haka ya shiga kwakulanta ta gefe da saurin Ramsey ta zo tana lailaya 'yan gwaninsa bayan ta rungumosa ta baya tana mirza mata tsayayyun albarkatun kirjinta ita ma haka nan sun tamanna masa tata ta gaba shi kam kayan daɗi shafo na kowace yake yana nishin daɗi ya kwashe ya fi awa kafin ya fara tarsowa si madara kankami su ta yi tana nishi tare da ƙara cak ya tsaya bayan ya ji ya samu release amma duk da hakan bai ciro gindin ba sabon romansu memsi ta shiga yi masa ita a kam ɗayar ɗayar ta yi sharkaf tana jiran sabon aiki ga ruwa ya yi mata yawa sai ambaliya take a gefe can gimbiyar tasa ta fara tashi tana ta kokarin tana tokarin gindin daga nan kuma shi ma ya canza mata style ba tare da ya fido ta waje ba suka ci gaba da aiki Jelebik matashin mai kuɗi ne da duniya ke alfahari da irin su ya taso cikin gata da kulawar iyayensa duk da kasancewar ba shi ne kaɗai yaron su ba sai dai shi ne firstborn sai kuma a bayansa akwai maza biyu twins sai mace guda a wuta iyayensu 'yan asalin kufa kufa a saudi arabia dukansu larabci ne su mahaifin jilab mashahurin dan kasuwa ne don kusan ɗaiɗaikakkun hotels ne a wajen harami ba mallakinsa ba ya tara kuɗi na ban mamaki sannan shi yake yi wa maka adon duk wasu nau'ikan furut da su ɗin ba su shukawa da sauran abubuwan bukata don haka abdulmu'is ya kasance babban mutum cikin mutane masu fada a nahiyar arab kyau kam allah ya baiwa wannan zuriyar don hatta laraba 'yan uwansu na kuzanta na kuzanta kyawunsu duk da kasancewar momi rauda cikakkiya cikakkiya kuma kyakkyawar mace hakan bai sa dadi mu'is ya tsaya ma ita kadai ba kullum hankalinsa yana rababuwa akan takarun da ke zuwa yi wa matarsa aiki ba a cewarsa mata 'yan afirka baƙaƙe sun fi test magajin Magaji ko yi tun sanda Jilaf ya kai shekaru 14 lokacin yana ajin ƙarshe a sakandare, to tun sannan ya fara bibiyan 'yan matan kilas ɗinsu. mamrau da mace ce mai tsananin son kanta, gashi tana da zafin son ya haya don haka ko me za a ce yaran ta sun yi ba ta taɓa yarda. Lokacin da Jilaf aka kama sani yana kokarin yi wata yarinya fyaɗe, aka je aka sanar da iyayensa amma hir suka ce shara aka yi masa daga ƙarshe ma sai ta sa a sai ta sa ya rubuta jarabawan fita a ajin ba tare da ya jira abokan karatunsa ba hakan ya ƙara tun zilab ya yi duk abin da ya so haka ma wani rauda wato mahaifiyar zilab ta ga yaron ta ya gama sakandare a nan ta buƙaci ya ta jami'atul madina sai dai tun da ya je kasa mai da hankali bare ya yi haddan qur'ana tafsir da manyan littattafan hadisai da su tauhidai kullum baya iya kwana sai da mace don haka ya tattara ko matsansa ya koma ya koma hostel don ya ci karansa ba babbaka sai dai ya makara don kuwa tsaurin ya mafi na gida a haka ya haɗu da wata yarinya ana kiranta jidda ita tun ɗin fulani ce 'yan najeriya sun saba da kwakular juna sosai daga ƙarshe ta ba shi shawarar su bar wannan jami'ar su wuce University ko Oxford bai wani shawu ya ba wajen gamsar da iyayensa suka amince ya yi magiretin zuwa can aiko a nan ya haɗu da tantiran yara 'yan Najeriya da ba sa karatu sai dai a yi Brazil lactose ya sa sun ci ya ya koyi hausa rangadadau kamar yaron uwa da uba san farin haka kuwa haka kuwa har ma ya gama ganewa kowace mace ya san kalar dausayinta sai dai duk da haka yana da son practicing business a nan ne ya soma safaran kaya zuwa mabambantan kasashe yanzu haka shekarun jilab 27 kuma ya soma kafuwa a business nasa don tamkar nema yake ya wuce babansa don yanzu ɗaikakkun ƙasashe ne bai zuwa kasuwanci kuma kowace ƙasa yana da gidanta da guest house ɗinsa dalili kuwa shine ya san shi mutum ne mai larurar sha'awa ga mam ɗinsa duk inda zai je tana biye da shi kafa kafa kamar yaron goyo da ake gudun kar ya bata shi yasa yake barinta a gidansa shi yake barinta a gidansa kuma ya ci kuma ya je holewarsa a guest house dinsa hakan ne ma ta kasance yanzu cikin Najeriya a birnin Dukko ci gaban labarin jarababban namiji Jilef tun da ya sauka a Lagos ya gane nan ne kamar small Default na kananun karuwan abroad wato kowace karar 'yar Afirka burinta ta ta Pleasant a Lagos ta bi maza ta ƙara kuɗi. A nan ya fahimci Lagos ganin tara kuɗi ne da kuma kashewa. Sai dai san bai dame sa ba don shi ya ba mace 500 ke a haduwar farko ba matsalarsa ba ce ba sai dai ya ji sai yana nitso dai ya ji sai yana nutso kawai tankameman gida yake da shi a victoria island sai dai tunda umarau da ta zo ta tare kullum dama dama take da shi dan in bai kuskure mata ba dab take da ta ci za ta na bin sa duk inda zai je a cewar ta lagos akwai overcrowding dole zai yi rashin tsaro don haka ba za ta bar ta yana fita anyhow ba hawu ba a je a sace mata shi don ta lura ba ta taba zuwa lalatacciyar ƙasa kamar najeriya ba komai yinsa ake yi unorganized ba kamar ƙasar su da sauran advanced country ba da ƙarfe ba da karfe tsakar dare zaka fito comfortable nan ko ina sai abin da ya fi damunta zafi don ita a duniya ba ta son zafi su kuma garinta ne a cewarta lura da hakan da ya yi ne tun kafin su zo yasa aka lalata duk esin da ke cikin gidan ba sola sai janareto mai karan tsiya wanda da ya fara ihu barci ya yi mata ƙaura kenan tuni ta so mai yi masa korafin su koma shi kuwa yanzu ya ga ta zama musamman ya ta musamman yanzu ya ga ta zama ta musamman yanda ya haɗu da tsala-tsalan 'yan matan afirka masu gurin morewa share ta yayi da korafinta ya soma hada hadaddan bude companions bayan tangama tangaman plaza mai dauke da boutiques da ake lodo zallan kayan laraba da tantsatsan tsatsun gwalagwalai tun daga kirar dubai da nasu sauri wanda za a na moldin yan yayi inkin isa in kin isa ki makala yanzu haka unguwa guda ya siya ya saka signboard aka sama wajen suna arafu kajin aikotin ya fara fidda gini bayan ya kwaso kwararrun engineers tura sun fidda tsarin zanen kamfanin da plazas ɗin abin ka da bakar fata tun wajen ya samu farin jini da karbuwa a wajen jama'a na haka shi korafin ma daɗi yake masa amma kannewa yake yana nuna jimaminsa akan abin bayan kabbaro mata da mai gidanta ya yi kan lalle ta dawo shi bai san zamanta bai san zamanta a kasar wanda duk tilab ya kitsa masa yau ma abin da ya faru kenan cikin sauri sauri ya fito in readiness ya tafi wajen sababbin babies din da ya yi jiya sanye yake cikin wata yadi filters milik kalo mai shara-shara an masa ɗinkin ya yi fitacces kaccas jikinsa da adon kofi brown daga wuya ya samu kwabashu kofi brown ya saka harta ta tabarau ɗin fuskarsa iri ɗaya da agogon hannunsa a gurguje ya fito cikin tabbataccen kamshinsa na dindindin wanda musamman ya sa aka haɗa masa a wani kamfanin turare a jidda umma rauda na gida a falo hannunta da wani faskeken mafici irin na sarakunan laraba tana firfita hannunta rike da rumot tana kamo ta soshin laraba tana ganinta ta miƙe zaune har ya karaso inda take har ƙasa ta duka na gaishe ta matsowa ta yi ta kamo sa ta rungume tsantsan ta ƙi sakin sa a haka aka gama gaisa sannan ta sassauta sa tana kallon sa cikin yaren su take tambayar sa manil hazal siyaf ya habibi wato wa'innan kayan fa murmushi yayi kafin ya ce ummi urida an asaba halil umurtun jami'an la'annahum tuhibbu akanin siya bihim haza haza haza idan sakatuna sabahurul lazi tuhibbuni jiddan la'annani garibun alaihim wato ummi suna son irin wannan shigar da na yi ne kin ga in ina wannan shigar sai ki ga na samu karbuwa a wajen su sosai saboda kin ga fani bako ne a gare su dayif na'am haza jiyat yabini zit is perfectly right i like your summit atnes wannan abu ya yi kyau ina son ka zo mu zauna mu yi magana akwai damuwa a raina sosai ta jawo hannunsa tana ci gaba da yi masa magana da larabci samaransa bai so ba saboda ya san yan matansa sun yi masa alkawarin kawo masa ziyara yau shi umma ta kasa ta tsare ba ta fuska yi kaɗan momi ina da baƙi ina baki da suke jira na washe baki ta yi kafin ta ce yaro na me yasa baka ce su zo nan ba to ai ba su san waje ba ne don yan school dinmu ne mata suka zo ma wata cosmet dinmu bikin aure ba su san gari ba interrupting dinsa ta yi kai kuma ka san garin ko la ba haka ba kin ba haka ba kin ga ina da direba zai kai ni zai kai airport kuma ni ma zani zani mata bikin shi shikenan dama ni yau nake so zan flight din yamma in wuce sauda abba abba yanku ya matsa in dawo but before zan na saka wannan ibo direba din kai samo da dattijuwa da za ta na kula da kai kai kuna kuna da kai ka kuma saka a kara janna janma mai gidanka kunne don dai ni ban iya yarensa wai ko hausa ko hillote in fact i can recall his language and his ethnic group in sinophysis tabin tech masa take masa bayani da in gausan larabci da turanci dariya ya yi omomi oh, fulani ba hillatu ba wata eba dai ta faɗa tana taɓa baki dan ɗaura fuska yayi kamar gaske ummi kar ki tafi ki bar ni ni daya ban sawa ba ko ina muna zuwa tare you are like my bosom friend rakwakwatai da fuska kamar za ta yi kuka ya gulam ya gulam ya gumal la takaf lakin uzuka bi tawakkul laha azza wajal kar ka damu ya nuna kawai ina maka wa'azi da ka ji tsoron Allah zan rinka feyin maka bis akai akai shikenan mun zan tafi ya faɗa cikin kosa kar ma ta samu canjin ra'ayi ka kula da matan nan kar su bata min kai please bismat asua. da haka ya fita yana murna lalle daga yanzu ne zan fara zan fara zan fara ina ci gaba daga farkon labarin suna gama shike iris barci ya sure shi a kan kannansa luftai tana daɗa lallatsa jikinsa lalle su allah ya kashe ya ba ni in dai irin wannan giant din ne kyakkyawan balarabe wallahi ko ba ko sisi zuwa zan ya kwakule ni mu jiyar da juna daɗi mamsi ma ma'ana ta ɓangaren kishi ne duk ya dame ta da ya labi jibi yadda wannan haɗɗan balaraben ke kwanta a jikin nansi wai mato da mai tafi ne da ya fi son ya kwanta a jikinta ba ni ba lalle ba ta san kan tsiya ba kamar ba ni nake nuna ta wajen manya ba aiko appointment ɗinmu na wajen gabno ya rushe sai dai ta ƙare da ƙananan yara su 'yan su yan kwana su ba ta 20 kuma wallahi ko da bala'i sai na sa wannan ya so ne kuma ya aure ni mm. ta ja tsaki a sarari wai kowa nan ta yi ta kalle ta ya dai memsi kin gani cikin lallausan jiki ya matsa fuska ta yi hmm i sai bayan da alam ɗinsa ta buga masa kiran sallah sannan ne ya farka tsamo tsamo ya ji sa cikin sakin bejin wani yar ya tsiga jikinsa ta tashi ga dai shi lokacin sallah ya yi gashi kuma bai sanya bayi sanya bar wannan bajin mai dumi ga ruwa tunanin hakan kurum da ya fit ya ji gindinsa ta daga nishi ya yi a sanyayi yana kokarin mai maida kwalamarsa ya ji ya yi wanka ko ya samu ya yi sallah motsawarsa shi ya farkar da nansi nan ta yi kar da ido tana jin kan kanta on top jin abin ya cika ta tsam lalle za a koma next round a hankali ya fara kokarin salibo da jikinsa da sauri ta yi carab ta riko kaf kafaɗinsa ya sarge cikin na juna limshe ido ta yi a hankali bayan ta yi masa farfar da ido ta saka hannunta ta danna duwawukansa aiko zam ya koma ta daɗa matsewa da cinyoyinta cikin turanci ta mai cike da findin ta ci haba hauni da za ka bar ƙoramar taka da wurwuri kar dai ka ce min kai ɗin ragon maza ne Common mu yi ko ran biyu ne daga nan ta fara mulmana duwawunsa da duka hannunta tare da basa sun ba a da kumatu shiru yayi yana jin wasu abu na masa tafiyar tsutsa kina ji ko bara ina so in yi sallah in nayi sallah na zo mu ci gaba cikin shagwababbiyar murya ta ce haba honi so kake yar beli na ta tsinke firis kaɗan tini ko kaɗan ne tunda ka kafa sai kayi sallah ta faɗa tana wani marereta tare da kashe masa ido wulgininsa ta miƙe ta yi gangan a ciki tamkar zai bara ta ash ne kici ne shi ta faɗa tana marmatsa gindin ta shiga shiga ruwa bulbul shafo fatan nonon ta ya moyi wanda suka yi masa sarko sarko daga gani tana cikin tsananin sha'awa mulmula kan ya shiga sannan ya riƙe ɗaya gam a hannunsa a hakan ya soma buga mata gotsa wani ƙara ta saki na daɗi yadda ta je yana taɓo mata har maliyan daɗinta dariya ke ita mako ta tsaya memsi ce ta shigo rai basa cikin shirin ta na tafiya bayan ta gama jin duk abin da suke yi a daga falo gyara murya ta yi sai dai ina su basu ma san tana yi ba banda karar fatal fatal din fatal fatal a cikin nata bejin din baka jin komai sai wasu gurnani da suke yi mai tsada mai tada tsigar jiki girgiza kai ta yi ido falkwalla ta juya ta fita daga nan ta sauri da ta sauri da karta ta bar gidan kwata-kwata sai da suka murji junansu kafin ya sauka ya je ya yi wanka ya salla ita kam sai juyi take a gado da alama dai sallan ba damun ta yi ba idan ruwa yayi yana hango ta daga kan firayin firayin mat din da yake kwanta ɗinsa ya makala ya fara jero istighfari na sallah da bai yi ba akan lokacin ya kusa awa guda kafin ya ɗinki ya taso ya je ki wanka da sallah um ta ce masa sannan ta sa hannu tana ƙoƙarin janyo sa ja da baya yi kafin ya ce dama ke ɗin ƙazama ce kin cuso min gindin ki na tsawon lokaci ba tsarki ba komai annau kin zo kina tunanin in shiga a haka no honi ban san in yi wanka ne maso in yi wanka ne mu zo kuma mu kuma mu kuma yi in sake wani in je in yi mara Oke, ai na fahimce ki to kin ga sako in sallame ki ni kin ga gida ma zan yi ummi ta za ta wuce yau a a yi haƙuri bara in yi tsawa bara'in tsawa ya daka mata sannan ya murtuke fuska tamkar ba shi ba kina ji ko zo in sallame ki bana hulɗa da ƙazama kafin ki je to watsa min raba sts STAs. Miƙewa ta yi ta fita ta falo ta sassaka sai zika kayanta tana ƙoƙarin koma ya turo kofar Ya miƙa mata rafa uku 'yan wanki gashi nan ki dau biyu ki ba sista ki guda. Shikenan in na dawo ne zuwa dare a'a ni ba ma zan kwana ba ba ma zan kuma zama a nan ba. Gina na zan ci gaba da zama dama saboda mahaifiyata ne kuma za ta tafi yau. Murmushi ta yi ta yi saurin rumfatarsa ta rungume sannan ta manna masa kis a goshi honi to ai ban san adres ba shi ban da nan ka ki je ba bukatar wannan na gode in kin fito kyata kofar security zai zo ya kukkulle ko ina daga nan ya ja kafar sai ya fita a gurguje ya shiga gida inda ya tadda umma rauda rike da waya tana kokarin kiransa ummi ana ummi ummi ana dahibin ana dahibin ilayki bi saura la taqani umma ai umma ai umma ai gani nan zuwa da hanzari ba sai kin cire rai ba murmushi ta yi kafin ta rungume su tana shafa masa ba ana radadin alaikum la sa'ada alaikum nu yau من kulle zamanin الوقت a بارك barakalla ina kokwanton barinka sai dai zan ci gaba da binka da addu'a Allah zai maka albarka jinjin da kai kurum yayi kafin ya ja hannunta suka fito gurin motocin already kayanta na cikin motar da ya siya musamman don kai ta kewayen gari don haka motar suka shiga direba ya ja suka fita sannan motar gas ɗinsa suka take musu ba sai da ya ga tashin ta kafin ya sa direba direban ta ya koma gida a motar gas ɗinsa shi kuma ya kira ɗaya ya tuka su wajen niyaba shafin mall ba wani abubuwa ya iya siya baka